godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin ɗauƙiyama, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta asabar biyar ga watan rabi'il akhar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 27 ga watan tara miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake saduwa mu a wannan lokaci a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafawar fadilatu shaykh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min a zaman mu da ta gabata mun tsaya ƙarshen fasali na goma inda aka yi bayani akan abin da ya shafi wankan gawa a yau za mu tashi a fasali na goma sha ɗaya inda malai ce takfinul mayyiti sanyawa magawa littafani suturci gawa yi masa littafani wannan fasali abin da zai yi magana a kai kenan insha Allah ماليتي وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة ماليتي وبعد الفراغ من غسل الميت باين an يما yi وانكا yajibu takfinuhu to ya zama wajibi kuma a yi masa likafani a suturce shi a rufin shi me yasa yace li amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bidhalik so da umarni da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi akan hakan yau shi yace fi hadith al-muhrim alladhi waqasathu an-naqa a hadisin da muka karanta a baya na wannan wanda ke yake kan yake cikin ihrami da ya faɗi daga kan taguwarsa kan raƙuminsa kuma ta karya masa wuya a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ce suluhu بماء وسدر وكفنوه ولا تحنطوه ولا ولا تخمروا رأسه النبي صلى الله عليه وسلم يبادك من yace a manke shi a mishi wanka a yi amfani da ruwa da kuma magarya kar a sanya masa turare kuma kar a rufe masa kansa da fuskansa to annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa kaffinuhu yace kuma ku yi masa likafani aga umarni ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayar mun karanta wannan hadisin a baya cikakke a fasali na uku a fakara ta ta da shafi na ashirin da biyu a cikin wannan littafi mun karanta wannan matsala saka yi ma gawa likafani wajibi bala ce wal kafanu aw thamanuhu min mali mayyit walam walau lam yukhallif ghayrahu yace shi kuma likafani da za a yi ma mamaci likkafani da shi tufafin da za a yi amfani da shi a yi masa likkafani aw samanuhu ko kuma kuɗin da za a siya likkafani in babu shi a ije in babu abin yin likkafanin sai an je an suwo to kuɗin da za a yi amfani da shi a so likkafanin min malil mayyiti asali ana cirewa ne ga dukiyar shi wanda ya rasu shi mamacin daga abin da ya bari ake cirewa an gane ku asali daga dukiyar shi wanda ya rasu ake ɗaukan abin da za a yi masa littafani ko kuɗin da za a so abin da za a yi masa littafani da shi daga dukiyansa za a ɗauka mala ce walau lam yukhallif ghayrahu ko da ba abin da ya bari na dukiya sai wannan ko da ya zama aka ɗauka aka je aka sai littafanin shikenan dukiyan zai kare. amma a ciki za a je a so shine asali an gane ku shine asali me yasa malai lai faɗi wannan yace li hadisi khabbab bin al-arat so da hadisin sahabi khabbab bin al-arad wanda yana cikin sahih bukhari da sai muslim menene hadisin yace na ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sabilillah khabbab bin al ya yace mun hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan neman yardan Allah mun hijira ne mun bar garuruwan mu mun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina ba dan komai sai dan Allah madaukakin sarki ya yarda da mu nabtaghi wajha Allah mun yi wannan hijirar ne saboda muna neman yardan Allah madaukakin sarki fa wajaba ajruna ala Allah ladan mu kuma sai ta tabbata a wajen Allah kamar yadda Allah sallallahu alaihi wa ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar ma cewa ladan mu ta tabbata yace fa minna man mada lam ya'kul min ajrihi shay'a yace daga cikin mu mu sahabban da muka yi hijira muka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda sun rasu sun bar duniya amma ba su ɗanɗanu wani abu na daɗi da mu muke ɗanɗana a yanzu ba sakamakon hijira. Yanzu muna cikin yana magana a lokacin sahabai ana cikin kwanciyar hankali babu fargaban komai arziki ya buɗe ma sahabai da sauransu shi ma yana cikin waɗanda Allah ya musu arziki shi khabba bin al-Ard sai ke cewa a cikin mu akwai waɗanda so rasu tun tuntuni ba su riski wannan lokacin da muke cin gajiyar hijiran da muka yi na duniya ba Ya yace minhum daga cikin waɗanda ba su riski wannan lokacin ba akwai Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu akwai Mus'ab dan Umair Mus'ab ɗan Umair yana daga cikin waɗanda suka musulunta suna matasa suna samari matasa wadda ba su wuce shekara ashirin zuwa ashirin da wani abu suka musulunta a lokacin da mus'ab bin umair ya musulunta a lokacin yana daga cikin waɗanda suka fi kowa gata a garin makka saboda shi mus'ab yana zaune ne da mahaifiyarsa mahaifiyar tasa kuma mai kuɗi ne na gaske an gane ku kuma shi kaɗai ne ɗanta Ku kai imajinin wani irin gata yake yi. da mahaifiyarsa yake zaune tana da kuɗi kuma shi kaɗai ne ɗanta a kwana a tashi musab ya ce mata shi zai musulunta ta ce karya musulunta ce a a wannan ba hurumin iyaye a ciki ana maganan haƙƙin Allah ne maganan iyaye ce ba sai da ba ma ba su ba su ma da wannan dama tana ganin kaman wasa musabe musulunta yace musabe bar musulunci yace a wannan maganan ba ta taso ba tace musabe in baka bar musulunci ba zan ki cin abinci har in mutu a rinka zaginka a ce ka kashe mahaifiyarka nake a ki dai ci abincinki ya fi miki sauki ta gwada har kwana biyu ta ki cin abinci har muryarta ya fara tsushewa yace ce ki na mu ci abincinki amma musulunci kan no going back ta ce to shi kenan amma daga yau ba kai ba dukiyata na cire maka hannu a komai na dukiyata duk wani daɗi da me da ni duk wani abu na ko ka handilin mun nashi din shi tunda ka ce kai musulunci za ka yi ce da ba wannan kika faɗa tun farko da ya ɗan sauki sauki ya haƙura da dukiyar gaba da komai da komai ya haƙura lokacin da mutanen Madina suka fara suka zo a shekara ta tara shekara ta goma afwan bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku kafin hijira da suka zo suka musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada su da mus'ab bin umayr su tafi madina tare da shi ya je ci gaba kuma da da'awar musulunci a madina shi yasa ake ma mus'ab take da cewa awwalu safirul islam first islamic ambassador shi mutum na farko da manzon Allah sallallahu alaihi fara ta da shi ya tafi wani gari yayi da awon musulunci aka hada su da shi suka tafi kafin shekara ɗaya shekara ɗaya kacal sanda ya zama a garin Madina babu gidan da ba samu wanda ya musulunta ba sanadiyar Mus'ab bin Umair to Mus'ab bin Umair Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yana ci waɗanda aka kashe su a yaƙin Uhud ne wanda yanzu sahabi Khabbab bin Arif yake bada labari yace daga cikin waɗanda ba su riski wannan lokacin da muke walwala muke jin daɗi na dukiya ba akwai Mus'ab bin Umair yace qutila yawma uhud an kashe mus'ab a ranan yaƙin uhud a ranan yaƙin uhud a kashe mus'ab bin umayr annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zai tsaya akan gawon mus'ab bin umayr sai aka je yana karanta wannan ayar ta cikin suratul ahzab من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا النبي صلى الله عليه وسلم ke karanta wannan aya ta cikin suratul ahzab da Allah ke cewa daga cikin mumunai akwai wasu mutane waɗanda mazaje ne a cikin maza ma su mazaje ne na musamman sadaqu ma sun gaskata abinda Allah maɗaukakin sarki ya musu alkawari sun gaskata tsakaninsu da Allah faminhum man qada nahbahu a cikin su akwai waɗanda burinsu ya riga ya cika sun tafi akan wannan hanyar an kashe su akan wannan hanyar wa minhum man yantazir a cikin su akwai wanda suna jira amma Allah ce wa ma baddalu tabdila amma ko duk da suke jiran ba su sun tsayu akan wannan hanyar suna jiran hukuncin Allah a kansu. Annabi sallallahu ya karanta wannan aya yana tsaye akan ga Mus'ab bin Umair. Hubba bin Arad yace da aka kashe Mus'ab bin Umair falam yujad lahu shay babu abinda aka samu na dukiya tare da tare da Mus'ab bin Umar ba abinda ya bari na dukiya wa fi riwayatin wa lam yatruk shay'an illa namiratan ba abinda mus'ab yake da shi ya bari na dukiya face tufafi dake ke jikinsa tufafin jikinsa kadai namira shine mayafi wanda ya zama yana da layi layi baki da fari shi suke kira namira sauken shi namira yana kuma wani suna wanda zamu zo mu karanta a iyakacin abin Mus'ab bin Umar ya bari kenan kuma ita ce a jikin shi Khabbab bin Al-Arab ce fa kunna idza wada'naha ala ra'sihi kharajat rijlahu sai zama in muka ja wannan tufafin muka rufe kansa da shi to kafafunsa sai ya bude tufafin ma bai da girman da zai rufe shi daga kai zuwa kafa wa idza wada'naha ala rijlaihi kharaja ra'su in muka ja ya rufe kafan sai kai kuma ya bude tufafin babu girma babu fadi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يضعوها مما يلي رأسه يتي كساشي يورك كي كساشي تإند زي يورك كنسا وفي رواية غطوا بها رأسه النبي يتي كرت كنسا دوانا تفاته وجعلوا على رجليه الإذخر شيخ سنة الإذخرة أكفا كنسا الإذخر wani nau'i ne na ciyawa wadda dama suna amfani da shi wajen abin da ya shafi a kabari wajen rufe saman kabari ciyawa ne amma yana da kamshi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ku sa wannan din a kafafunsa sai ce wa minna man aina atlahu samaratuhu fa huwa yahdubuha khabbab bin al-arab yake daga cikin mu kuma akwai wanda amfanin hijiran nasa ya nuna kuma yana ta ci yana ta kai kawo a cikin wannan amfanin yana nufin su kenan da yanzu Allah ya ba su dukiya ya kai su lokacin da musulmai suke cikin walwala da jin daɗi da dukiya to muhallin shahid na hadisin shine kaga Mus'ab bin Umair abin da ya bari kenan kawai tufafin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a masa likafani da da shi an gane ku aga ba ce to to to a bari a nemi fi sabilillahi saboda iyalan su samu wani abu da za su rike akalla su dan tuna da mahaifinsu ko kaza ai ga abin da ya mutu ya bari ba a'a da shi din iyakacin abin da ya bari kenan kuma shi din aka masa amfani da shi aka yi masa littafari an fahimta ku amma ka samu wani voluntarily ya bayar fi sabilillah babu wanda zamu zo mu karanta akan abun da ya shafi Hamza bin Abdul Muttalib insha Allah ta'ala wannan yasa yana daga cikin dalilai da maluma suke dogara akai cewa ko da iyakacin abin da mutum ya bari kenan to za a shi za a ɗauka a yi masa littafani matuƙar babu wani abu sai wannan Allah ya samu gani malai ce wa yanbaghi an takuna al-kafnu qa'ilan sabigan yasturu jami'a badnihi ce kuma ana so in so samu ne abinda za a rufe mamaci da shi a matsayin likafani ya zama ƙa’ilan ay wasi'an ya zama yana da yalwa sadigan, ya zama wadatacce yasturu jami'a badnihi ya zama zai rufe gaba ɗaya jikin mamacin in akwai wadatan yin hakan to abin da ya fi cancanta ya dace a yi kenan an gane ku in dai har akwai wadatar da zai sa likafanin ya zama ya rufe dukkan jikin mamaci to shi ake so ai kaga ko wancan na Musa bin bin da ba zai rufe jikin gaba ɗaya ba sai da aka samu wani abu da aka rufe sauran inda yake yake buɗe kaga yana maka cewa asali ana so a rufe mi jikin gaba ɗaya shi yasa wani sauran ma ba a bar shi a buɗe ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa wannan ganye din malai ce li hadithi jabir bin abdullah radiyallahu anhu yace saboda akwai hadithin sahabi jabir dan abdullah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi jabir dan abdullah al-ansari ke cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam khataba yawman cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi musu khutba fa rajulan min ashabihi qubiza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani daga cikin sahabbansa wanda Allah madaukakin sarki ya karshe rayuwarsa fa kuffina fi kafanin ghayri qa'ilin sai aka rufe shi aka yi masa likafani wanda bai zama yalwatacce ba wa qubira laylan kuma aka binne shi cikin dare bai samu mutane wadatattu waɗanda za su yi masu kai masalla isassu ba fa zajara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yuqbara ar-rajulu bil layli hatta yusalla alaihi illa an yattarra insanun ila dhalik annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗa ya ja kunne akan kar a ƙara binne mutum cikin dare sai in za a daren an samu wadatattun mutanen da za su iya masa sallah wanda sun wadata ko kuma wani da lura na wajibi wanda babu yadda aka iya ya faru in ba haka ba to kar a binne mutum da daddare a bari gari ya waye a samu ƴan uwa musulmai waɗanda za su wadata su yi masa janaza yadda ya dace to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa akan wannan wa qala an alaihi wa alihi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza kaffana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu in annabi sallallahu alaihi idan ɗayanku zai yi ma ɗan uwansa likkafani to ya kyautata wannan likkafanin nasa gwargwadon iyawansa ya zama ya kyautata wannan likafanin gwargwadon iyawansu kar ya kuntata kai ya yi rashin kyautawa wajen yi ma ɗan uwansa da zai masa likafani likafani Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala sai ke cewa qala al-ulama yace malamai suka ce wal muradu bi ihsanil kafani yace abin da ake nufi da kyautata likafani a wannan hadisin nadafatuhu wa kasafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu abin da ake nufi shine a tsaftace likafanin wa kasafatuhu likafanin ya zama ba transparent ba ya zama kasif kada ya zama an rufe mutum da likafani amma kuma gashi ana kallon shi tsirara to ba kyautata likafanin likafanin kuma ya zama an tsaftace shi ya zama yana da tsafta wa satruhu ya zama an sitirce mamacin da wannan likafanin wa tawassuhu ya zama kuma an yalwata likafanin yace wa laysa al-muradu bihi as-sarfa fihi ba ba kyautatawa da aka ce ba ana nufin ayi kuma abu na almubanzaranci ba ayi barna ba a'a wal mughalat ko kuma ayi wani abu na nuna isa wa fasatahu ko ayi wani abu na na, alfahari ce ba shi ake nufi ba an gane ku ce maluma suka ce abinda ake nufi da kyautata littafani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shine zama an tsaftace littafanin littafanin ya zama mai kauri ba transparent ba ya zama an sitirce shi mamacin kuma an yalwata ba na nufin ya zama an yi barna ko nuna isa ko nuna alfahari ba a nuna isa ko alfahari abin da ya shafi abin da ya shafi littafin sai malam yayi wani wata gyara ne yace wa amma ishtiratun nawawi fil majmu' yace amma maganan da sharadi da imamun nawawi yasa a cikin al majmu' yace da yace kaunahu min jinsi libatihi fil hayati la afkhara minhu wala ahqara yace an nawawi a cikin al-majmu' shi sai fassara kyautata likkafanin da cewa likkafanin ya zama irin jinsin tufafin da wannan mamacin yake sawa a lokacin da yake raye ya zama ba kar ya zama an yi ya fi haka zama alfahari kuma kar ya zama ya fi haka zama kaskanci malai ce fasihi nazaru indi malai ce wannan magana na imamu Nawawi abun duba akwai akwai abun da ya kawata a duba kana kana dauki maganan a duba su me yasa yake iz annahu ma'a kaunihi mimma la dalila alayhi yace da farko tukun wannan magana na imamu Nawawi babu dalili akai magana ce wacce babu wani dalili a shari'a da aka dogara da ita yace ya yakunu libasuhu fil hayati nafisan yace kuma zai iya yiwuwa asalin tufafin da wannan mamacin yake sawa lokacin da yake rayu tufafi ne na isa ko kuma ba alkafani da tufafi na isa to kaga sai aka ce a masa likafani da irin jinsin tufafin da yake sawa yake rayu kaga an saba wannan dokar kaga bayan kasantuwar maganan babu dalili akai, kai sannan kuma gashi saba wannan ka'ida yace au haqiran kuma zai iya yiwa lokacin da yake raye tufafin da yake sa tufafi ne na nuna kaskanci da rashin daraja sai wa mutum likafani da irin wannan tufafin kaga shi ma an saba wannan yace fa kaifa yuj'alu kafnuhu min jinsi zalik to ya za a ce likafanin mutum ya zama irin wannan jinsin kaga ta fuska uku kenan ya nuna kuskuren wannan magana ta Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fuska ta farko babu dalili akan wannan magana ta fuska ta biyu zai iya yiwa tufafin nasa da yake sawa a rayuwarsa tufafi ne na isa ko ba a likafa tufafi na isa zai iya yiwa tufafin na kaskantaccen tufafi ne ko ba a likafa ana likafa da tufafi tawassut mutawassit an gane ku yace sauraka babu dalili akan wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kyautata likafani shine zama an an tsaftace shi ya zama mai kauri ba transparent ba an sutirce shi ma mutum kuma tufafin ya zama wadatacciyar tufafi an gane ku wannan shine abu na uku daga cikin abu na biyu daga cikin abun da ya kamata mu kiyaye shine in za yi tufa in za yi likafani in so samu ne ya zama wadatacce wanda ya rufe jikin mamaci gaba da na'am mala yake fa'in in dhahal kafanu an zalik wa lam yatayassar as-sabiq sitra bihi ra'suhu wa ma qala min jasadihi wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila alaihi shay'un min al-ibtid aw shay aw min al yace fa'in in dhaqal kafanu in likafanin ya zama ya kuntata babu wadata da za a yi likafanin babba yalwatacce da zai rufe shi gaba ɗaya walam ya tayassara sadiq babu halin da za a iya samu wanda zai zama wadataccen kila babu kuɗin da za a so wani da sauransu to aka samu irin wannan lalura a babin lalura to sutira bihi ra'suhu to sai a sutirce kan mamacin sai a fara rufewa daga kai wa ma qala min jasadihi da iya abin da tufafin ya kai na gangan jikinsa wa ma baqiya minhu makshufan abin da ya rage a bude wanda tufafin bai kai ba ju'ila alaihi shay'un min al sai a sanya wani abu na wannan ciyawa na wannan shuki na iskir aw ghairihi ko wani sa min al hashish na daga ciyawa sai a rufe sauran gurin da tufafin bai rufe ba me dalili yace wa fihi hadisan yace akan wannan magana da na faɗa akwai hadisai guda biyu tabbatattu hadisi na farko shine hadisin Khabbab bin arad wannan muka karanta dazu kisan Mus'ab bin Umair ko haka aka yi masa ko yace wa qawluhu fi namiratihi da'uha mimma yali ra'sahu wa fi riwayatin ghattu biha ra'sahu waj'alu ala rijlaihi al-idkhir umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da Mus'ab bin Umair yace ku sanya masa wannan tufafin a abin da ya shafi kansa ku rufe kansa abin da ya zama a buɗe na kafafunsa ku sa wannan shuki na iske. hadisi ne muttafaq alai wannan shine hadisi na farko hadisi na biyu yace an harisa bin mudarrib qala harisa bin mudarrib Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi tabi'i qala yace dakhaltu ala khabbab yace na shiga wajen khabbab بن الأرد وقد اكتوى في بطنه سبعا yace na tare da Khabbab bin al-Arad yayi rashin lafiya da an masa sakiya har kusan su bakwai a cikin sa mun san sakiya ku wani nau'in magani ne da ake yi amma da wuta wani lokaci in ko ruwa ya taru a jikin mutum ko kafa ko kaza sai a sa karfe a wuta sai a sa a tsatsaga gurin haka to an yi makabbabil arat irin wannan har su bakwai a cikin faƙala yana cikin tsananin rashin lafiya sai khabbabin al'arzi ke cewa laula anni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam khabbabin al'arzi ce da ba dun ni da kunni na naji manzon Allah sallallahu yana faɗa yana cewa la yatamannayanna ahadakumul maut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunni na je yana cewa kada wani daga cikin ku ya rinka makansa burin mutuwa ba yace da ba na naji wannan hani daga manzon Allah ba la Ya yace ni da yau yi burin mutu da nayi burin mutu kasa wanda ya rashin lafiya aka masa sakiya a ciki fa har su bakwai aka san rashin lafiyar, ya kai rashin lafiya yace da ba dun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce kada wani ya kuskure ya yi makansa burin mutuwa ba ya ce wallahi da ni yau na yi burin mutu kawai ya ce wa laqad ni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amliku dirhaman ya ce na ni na tuna na yi rayuwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da inda za a ce in kawo dirhami ɗaya ba ni da shi sai dan za a sai da ni sai a cire dirhami ɗin a kuɗin da aka sai da ni na yi wannan rayuwar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsabar rashi da rashin abun hannu da rashin komai amma sai ce wa inna fi janibi baitil an la arba'ina arfa dirhami yace amma yau a gidana wanda nake ajiya a gida kawai banda kayan sayarwa da ke kasuwa da komai a gida kawai yanzu ina da sama da dirhami dubu arba'in kaga ya mallaki dukiya ko shi yasa kaga a can a wancan hadisin da ya bada kissan Mus'ab ko yake cewa su ga su yanzu suna cikin dukiya amma su Mus'ab sun rasu lokacin ba a samu wannan wannan dukiyan yace a gida kawai yanzu na da sama da dirhami dubu arba'in a yi yace summa ata bi kafani sai sa aka masa likafaninsa tufafin da ya ije a matsayin ya zama masa likafani su suna haka suke yi iyayen ma na san da yawanci suna wannan za ga suna da likafanin su a cikin akwati suna ijewa kuma suna wasiya in na musu ga abin da za a mun likafani wani ya aikin haji zai so haramin sa wadatacce sai ije sai ce to in na rasu ga abin da za a mun likafani ne sai dai irin wannan ana ƙara fadakarwa haramin nan guda biyu zai isa likafani in za so maka likafani da harami to ka siya ƙari ka siya wanda zai wadata amma wanda kake ɗaura in ka yi shiga harami na sama da ƙasa kaɗai bai isa likafani ba zai taɓa wadatarwa in mutum yana so a masa likafani da haramin to ya wadatacce da yawa yadda zai za iya haɗawa ya kai a yi masa likafani to shi ma kabba bin al'ar shi ma yana da likafanin sa yi sai ta ya ce yace ma ra'ahu da ya ga likafanin nasa baka sai fashe da kuka sai fashe da kuka ya tuna 'yan uwansa abokansa sahabbai waɗanda suka rasu a baya sai fashe da kuka wa qala sai ce walakin na hamzata yace ka duba ni fa ga tufafi a jikina ga ni da wani likafanin a Ya yace amma hamza bin abdul muttalib lam yujad lahu kafnun illa burdatun malha'u lokacin da ya rasu ba a samu abin da za a yi masa likafani ba sai dai wata tufafi malha wanda take da layi fari da baki a jikinta na faɗa mana namira kowace mana za sake samun sunanta a gaba ku ana kenta da malha ana kenta da namira tufafi wanda yake da layi baki da fari to shi kanshi wannan tufafin da ke da layi baki da farin za mu zo mu karanta a gaba wanda aka yi ma Hamza littafanin da shi ba ma abin da Hamzan ya bari bane radiyallahu ta'ala anhu shi ma da aka shi ba abin da ya bari ‘yar uwarsa ce Safiya tana garin Madina aka ba su labarin cewa an gama yaƙi kuma an kashe Hamza. Sai ga ta ta don faro filin yaƙin Uhud. Annabi sallallahu alaihi daga nisa sai hange ta. Sai ce aje a tare ta kar ta shigo inda gawawwakin musulmai suke so da hankalinta zai tashi mace ce. Ɗaya daga cikin sahabbai ya je tare ta a gurin. Ta ce ka kyale ni na ji an kashe ɗan uwana Hamza. sai wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar in barki ki wuce shi zai zo ya same ki anan sai ta ce to gashi ta zo da likkafari ne mayafi guda biyu a yi ma dan uwanta likkafari ne shi haga shi kanshi likkafarin ma ba ma a dukiyar Hamza bane so da shi ya rasu ma za abin da za a masa likkafarin da shi ya ce da suka zo za su yi ma Hamza likkafari suka tarar da Hamza da wani dan Madina a guri ɗaya aka kashe su shi ma wancan an yi masa irin abin da aka yi ma Hamza yadda aka kashe Hamza aka cire wani gaba na jikinsa shi ma wancan ɗan Madinan haka aka yi masa Ya ce sai muka ji kunyan mu yi ma Hamza littafani wadatacce shi kuma wancan bai da littafani Ya ce sai muka tun da tufafin guda biyu ne sai muka raba musu aka yi ma Hamza da ɗaya aka wancan da ɗaya Ya ce amma sai muka auna wanda ya fi kowanne kiba muka sa nashi ɓan washi tufafin ya fi yawa hadisin yana gaba za mu karanta insha Allah ta'ala zama na gaba to khabbab bin arati hamza ba a samu abin da za masa likafani ba illa burdatun malha yace yace idza ju'ilat ala ra'sihi fala qalasat an qadamaihi wannan din ma da aka sa mu hamza in aka rufe kansa sai kafansa su bude wa idza